wanda ya yi daidai da 12 ga watan mayu shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin jawami ulfawa'id yau za mu tashi shafi na 138 بسم الله الرحمن الرحيم نعم Thank you. نعم تجارة أنا مجال تجارة يا أوجه ما لي هذا تجارة وجه مورد أذكر مقرر وورد وورد أكثر مكرم نعم فقال إليه جعفر وورد أكثر مكرم فقال إليه جعفر بن محمد العسكري أكثر مكرم wato ya zo cikin gari hmm. sai ainihin jafar bin muhammad al'asari faƙa da sai ya jagoranci doki zuwa gare shi da dinari ɗari ya zo ya yi karatu a wajen askar mukarram ɗin falamma arada rahila ila madinatu salam a lokacin da yake so ya koma zuwa ga madinatu salam na hamala ilayhi mi'ata dinar sai ya ɗauki dinari ɗari zuwa gare shi Wa an sai rero wa yana cewa wa'awin wadzi anna surqata bainana sirafu hayatin la sirafu mamati ka sauƙaƙe ainihin bege na a anna firaq anna firaqata bainina lalle rabuwan da ke tsakaninmu haya ce. rabuwa ne na rayuwa la firaka mamaki ba rabuwa ne na mutuwa ba sai abu bakar ya ce masa ya kai abar fadil fadilu ka yi kokari ka nemi ilimi ka dage sosai ka nemi ilimi kuma ka hana kanka bacci wajen neman ilimi wala ta da ahadan yasibuka fi amalika. kada ka bar wani ya tsere maka wajen aikin alkhairi hmm. ya zama to kullum kai ne kan gaba wajen aikin alkhairi hmm. walau bi shikki nafsik ko da da wani tsago ne na ranka ya zama to kai ne kan gaba hmm. inna qati'a man kana da sultani aw da ilmi lalle mutumin da yake madaukaki a nan duniya shine wanda ya kasance ma abocin sarauta ko ma abokin ilimi inda ya ce mutum madaukaki ne ana mutunta shi to in ma ya zama to ma abokin sarauta ko ya zama to ma abokin ilimi kamar lam yakun ahluhuma duk wanda bai zama ɗaya daga cikin wa'annan ba mutane za su bar shi a bayan diddigen in ya zama to mutum ba shi da sarauta kuma ya zama to ba shi da ilimi to sai ne kuma an gani hmm. to Allahumma mai kuɗi ko idan mutum na da kuɗi ba yadda za a yi mutane su yi watsi da shi ko da ya zama to bakin jahili ne shi, ko da ya zama to jahili ne inda yana da kuɗi to insha Allah mutane za su ringa gaggawa zuwa gare shi an gani kamar yadda al-imam ash-shafi'i Allah ya masa rahama yake cewa arad girra fi dunya idza kana fadilan taraka ala rusi rijali wa yasjudu huwa yaqtubu yace arad girra ina ganin wawa a nan duniya iza ka da fazilan inda ya kasance mai daraja mai kuɗi taraka ala rufin rijali wa ya zai hau kan mazaje ya yi hudu ba inda yana da kuɗi zai iya hawa kan mazaje ya yi hudu ba sai ce wa in ka na misali la fazilata indahu yuqasu bi tiflin fi shawarihi in ya zama to iri na inji imamu shafi'i wanda ba shi da kuɗi ba shi da falala to za a kiyasta shi da jariri mai wasa a kan titi sai da wani daraja an gane to wannan a zamanin imamu shafi'i kenan balle yanzu hmm? a zamanin imamu shafi'i dan imamu shafi'i yi rayuwa na talauci an fahimci wannan ai to amma kuma imamu shafi'i ke cewa in dai kaga mutum yana da kuɗi duk wawancinsa to zai iya cewa mutane su kawo kansu ya hauye hudu ba amma idan talaka ne to za a kiyasta shi da karamin yaro jariri mai wasa a kan titi an fahimci wannan ku wani lokaci ma idan talaka ne hakanan kawai za a gama wani ya kika ba tare da shi laifi ba in ka mai sallama ma ya ce ka shiga sallama da yawa shi wanda ya cika saman mutane da sallama amma idan mai kuɗi ne shi ne ma za a ringa bi ana mai sallama ana kokarin a gaida shi assalamu alaikum ya wuce a ce ran kai daɗe ko da ba baya ganin ka za ka yi kokarin kai ta gaida shi na'am وقال سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ياتي من ترأس سريعا أضر بكثير من العلم duk mutumin da ya malance da gaggawa mutumin da ya mai da kanshi shugaba da gaggawa ya yi gaggawan malam cewa kafin ya zan malami a zarra bi kasirin minan il zai cutar da ilimi mai yawa shi ba malami ba ne amma ya mai da kanshi malami an gane ku to mutane kuma sun riga sun ɗauke shi malami to kuma yanzu ya fi ƙarfin ya je ya karatu wajen malamai saboda yanzu ana ganin babban malami ne shi ina ne zai je yi karatu musamman ma idan an naɗa shi an ce shi ne shugaban malamai to da yake shugaban malamai yaya za a yi kuma ya je wajen wasu malamai ya yi karatu duk shi ne shugaba gaba ɗaya kaga dole ne wato ya tsaya a kan jahilcinsa kuma ya mai da kanshi malami kuma amawa su mai da shi malami a haka amma ba shi ya san shi ba malami ba ne hmm. na'am wa man lam yatara'at talaba wa talaba hatta balaga amma mutumin da bai malantar da kanshi ba bai shugabantar da kanshi ba zai yi ta neman ilimi ya yi ta neman ilimi har sai ya cimma burinsa har sai ya zan babban malami hmm. iziyya بسم الله الرحمن الرحيم القسم الثاني النقل من التعصيب الى الفضل wato kismu sani hmm. shine cirantowa daga ta'assubanci zuwa ga cin rahu a ah. gane mutum ya tashi daga ta'assubanci ya koma cin rahu hmm. wa huwa muqtasim bil abi wannan ya ke banta da uba hmm. da kaka sai ɗa da kuma ɗansa ya ciranto su zuwa sulusi hmm. kaka uba yana zama asibi sannan kaka yana zama asibi amma idan akwai ɗa hmm. ko akwai ɗan ɗa sai kaka ya tashi daga asibi sai ya koma cin ɗaya cikin shida na alkitmu salih izmi na uku an min fardin ila ta'qibin shirantowa daga cin rabo zuwa ga ta'azubanci. na'am wa huwa muqtasim bil banati wannan ya ce banta da ƴaƴa mata hmm. wa banati libni da kuma ƴaƴan ɗa ƴaƴan hmm. ɗa hmm. wal akhawat al ashiqa da kuma ƴan uwa shaqiqai wal akhawat lil ab da ƴan uwa li abbai waɗannan gaba daya wato sune ake ciranto su daga cin rabo su koma asubanci asali suna cin rabo ne amma kuma suna tashi daga cin rabo su koma ta asubanci waɗannan ɗiya ɗiyar ɗa da kuma ƴar uwa shaƙiƙiya da kuma ƴan uwa ne abai mata na'am fa'in albanati yi faru da wahidatin yi hunna lallai ita ɗiya ana raba ma ɗaya daga cikinsu idan fara da yi faru da wahidatin min hunnan nis mm. idan fara da mm. ana ba ɗaya daga cikinsu rabi idan ta zama ita kadai idan biya ita kadai ne mutum ya mutu bai da wata mai gado sai biya. za ta ci rabi sannan mutum ya mutu ya bar 'ya'ya mata guda biyu hmm. ko fiye da biyu za su ci biyu cikin uku su ne sultani amma idan ya zamanto suna da ɗan uwa su waɗannan hmm. a wannan ya zo da wato diya ita diya da kuma ‘yar uwa in ya zamanto suna da ɗan uwa namiji to a yanzu inda suna da namiji ba za su yi gado da rabo ba an gani an ce diya tana cin mai rabi sai kuma ya zamanto tana da ɗan uwa a nan wajen ba za su yi gado da cin rabo ba a nan wajen za su yi gado ne da ta'asubanci wa kaza hukumu banati libini sai ya zama to abin da ya rage na dukiya nasu ne bayan magada sun ci gado haka na hukuncin ƴaƴan da idan suka cancanci gado idan ƴaƴan da sun cancanci gado za a ba su gado kama idan akwai namiji a cikin su sai namiji ya ciranto su daga cin rabo su koma ta azubanci ya zama to a ba sauran magada haƙƙinsu abin da ya rage sai su ƴaƴan da da kuma ɗan uwansu sai su abin da ya rage su yi ta azumanci da ɗan uwa mata shakikai da ɗan uwa mata li abai ma tare da rashin shakikai su ma suna yin ta'assubanci inda ya zamanto 'yan uwa tana cin rabi idan su biyu ne suna cin sulusani idan kuma akwai namiji a cikinsu sai su tashi daga cin rabo su koma ta asubanci an gane wannan ko shi ne بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعند العتاب بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه أنكر بودك قال بن عبد الله بن عوف Allah ya ƙara masa yadda wala sallaitu khalfa bin abbas na ala janazatin yace yi sallah a bayan abdullahi dan abbas ga jana'iza fa qara'a fatihata alkitab sai abdullahi bin abbas ya karanta fatihata alkitab fa qala sai ce ta'lamu annaha sunna don kusan cewa karatun fatiha a sallan gawa sunna ne an gane khilafan limali shi imam malik a mazhaban shi ba a karatun qur'ani a cikin sallan gawa an gano wannan ko imam malik shi gaba ɗaya a cikin sallan gawa addu'a ake yi kabbaran farko addu'a kabbara na biyu salati da annabi kabbara na uku addu'a ga shi mamaci kabbara na hudu addu'a ga sauran muminai gaba ɗaya addu'a ne a mazhaban malikiya an gano wannan ko amma mazhaban imam ahmad ana karanta da mazhaban imam shafi ana karanta fatiha saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi ummul qur'an babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba amma a wajen Abu Hanifa shi yana ganin wato sallan jana'iza ba ma sallah bane shi sallan jana'iza addu'a ne kawai yace in kun ce sallah me yasa ba ku? me yasa ba sujada hmm? me yasa ba zaman tagiya Kuwa sai kamar ta giya a cikin sallan gawa babu saka sallan gawa ba sallah ba ne addu'a ne wannan shine mazhaban abu hanifa a wajen imam malik da sauran malamai gaba ɗaya sallan gawa sallah ne an gane ku dama kowane irin sallah da yanayinsa ai akwai salatul istisqa akwai yanayin da ake yin shi ko ba irin yanda ake kuma akwai salatul khawf shi ma akwai yanayin da ake yin shi to ashe kasancewan ya bambanta da sallolin da muke yi guda biyar baya nuna ba sallah bane akan shi almuhim dai a cikin sallan gawa ana karanta fatiha akwai ruwa ruwayoyin da ke nuna ma ana karanta sura a ciki an gane wannan ko saboda haka wannan shine na'am وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أنكر بودك عوف بن مالك الله يقارى مخيا دايتي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga jana'iza sai na haddace daga cikin addu'ansa Allahumma ghfir lahu warhamhu ya Allah gafarta masa kai masa rahama wa'afihi wa'fu anhu kai masa afuwa? a ka bashi lafiya kuma kai masa afwa wa akrim nuzula ka girmama masaukin sa wa wasi'u mulqala kuma ka fada da mashigansa wa sirbu bil ma'i ka wanke shi da ruwa da raba da kankara ka tsarkake shi daga kusa-kusai hmm, kamar yadda ake tsarkake farin tufafi daga dauda hmm, ka musanya mai gida wanda ya fi alkhairi fiye da gidansa da iyalai da suka fi alkhairi fiye da iyalansa hmm, ka shigar da shi aljanna ka kwace shi daga fitinan kabari da azaban wuta kaga wannan ya zama raddi ga mutazila su suna inkarin azaban kabari da kuma ni'iman kabari kaga wannan hadisin daga cikin addu'ar da manzo Allah ya karantar da mu wa ihi fidrat al-qabr wa azaban nar ka kwace shi daga fitinan kabari da azaban wuta Da rawahu muslim an gani su suna iya cewa to ai hadisin nan kabar ahadi to ai hadisin da ya zo yana magana kan azabul kabar mutawatir ne an gane ku hadisin da ya zo kamar yadda al'allama ainihin ibn kasir ya faɗa a cikin al-nihaya ya yi magana hadisan da ke magana kan azabul kabari wato hadisai ne mutawatir kuma idan ka duba littattafan akida za ka cewa hadisan da ke magana kan azabul kabari ba kabaru ahad ba ne to ko da ba kabaru ahad ne akwai wanda ya ce ba a karban kabaru ahad a wajen akida babu mai inkarin karban kabaru ahad a wajen akida face yan bidiya amma ahlu suna sun yi ittifaqi kawai cewa idza sahal hadith fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta shine mazhabana sannan kuma gashi nan a cikin hadisin nan yana karantar da mu maganan ash-shafa'a wato yin ceto wato ceto ga ainihin wa'anda suka shiga cikin wuta wato ceto misali wato ga mutumin da ya mutu kafin ya shiga wuta wato a cece shi inda kaga wannan addu'a din idan Allah ya amsa shi wannan bawon Allah da ya rasu aka mai sallah aka mai addu'a Allah ya amshi wannan addu'a kamar an cece shi ne wannan nau'i ne na shafa'a tunda Allah ta'ala ya ce mu yi addu'a wa qala rabbukum ud'uni as'al astajib lakum ubangijin ku ya ce ku roƙe ni amsa to gashi nan mun yi addu'a cewa ya Allah ka kwace shi daga azaban kabari ka kwace shi daga azaban wuta a gani idan Allah ya amsa wannan addu'a ba shikenan ashe ina ganin wannan nau'i ne na shafa'a yin addu'a ga mutumin da ya rasu shi ya sanya idan mutum ya rasu ake so a yawaita mutanen kirki a gare shi a yawaita mutanen kirki da za su zo su ringa yi masa addu'a domin ba a san ta bakin waye za a amsa ba na'am imam muslim ya ruwaito wannan hadisi wa an abi hurairah radiyallahu an karbo daga abi hurairah Allah ya ƙara musu ya dace. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يا كفن شيء من زن الله صلى الله عليه وسلم إذا يا صلى جنازة يقول yana cewa Allahu maghfir li hayyina wa mayyitina ya Allah gafarta mu rayayyen mu da mataccen mu wa shahidina wa ghaibina da wanda yake halacce daga cikin mu da wanda yake yafa ko wanda baya nan wa saghirina wa kabirina da karamu da babban mu da namijin da da macen mu da macen mu haka duk anan gaba ɗaya an ce lihayyina hmm. ya Allah gafarta ma rayayyen mu nan ne malaman usulul fiqi suke cewa mufradun mudaf ya um Hai! Hmm. an yi idafan hai zuwa gana. to yanzu ya Allah gafarta ma rayayyen mu daidai yake da ce ita daga ce Allahumma ghafir li ahyaina hayyana din nan ba guda ɗaya ba ya Allah gafarta mu rayayyunmu wa mayyitina daidai yake daga ce Allahumma ghafir li amwatina an gane mufradin mudaf ya um wa shahidina da waɗanda suke nan wa ga'ibina da wanda ba sa nan Sadir. daidai yake daga ce sigar an gane to saboda haka kamar in ce yanzu ra'aytuhu bi ayni bi aini in na ce hu bi aini ba ina nufin na ganshi da kwayan ido guda ɗaya ba a'a na ganshi da duk abin da nake da shi na ido kaga idanuwa na guda biyu ne mufradin mudaf ya um an gane ya Allah ka gafarta ma manyan mu da kananan mu da kuma mazan mu da matan mu na'am Allahumma na'am Allahumma man ahyaytahu minna ya Allah duk wanda ka rayar da shi daga cikin mu ahlihi ala islam ka da shi akan musulunci wa man tawaffaytahu duk wanda ka ɗauki ranshi daga cikin mu fa tawaffahu iman ka ɗauki ranshi akan imani hmm. اللهم لا تحرمنا أجره يا الله كذا كهرم تامنا لا دنشي ولا تدلنا بعده يا الله كذا كبتر دمو باير زوانشي رواه مسلم والأربعة مسلم يروي جود قوم على ما يهدو وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر أودك أبي هريرة رضي الله عنه cewa lallai manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce idan idan za ku yi sallah gaba mace ku tsarkake masa addu'a ku yi masa addu'a tsantsa hmm. addu'a wanda babu shirka a cikin hmm. sa eh abu dawud ya ruwaito kuma ibn hibban ya inganta wannan hadisi وعن أبي هريرة رضي الله عنه an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce asri'u bil janaza ku yi gaggawan kai janaza hmm. idan idan mutum ya rasu wato kada a yi kasa a gwiwa wajen gaggawan kai shi hmm. kada a ɓata lokaci hmm. za ga wani in ya rasu sai a ce a sa shi a cikin matuwari sai bayan kwana kaza an shirya sai bayan 'yan uwan shi na gari kaza 'yan uwan shi na gari kaza ƴaƴan shi na gari kaza sun zo sa'annan a yi mai sallah wannan ya saba ma sunna an gani ku yi gaggawan kai jana'iza idan mutum ya rasu kada fata lokaci wajen kai shi idan ta kasance wato ta gari khairun tuqaddimunaha ilayhi to alkhairi ne kuke gabatar da ita zuwa gare shi idan kun gaggautar da ita kuma ya zama to dama ita wato ta gare ce hmm. to alkhairi ne kuke gabatar da ita zuwa gare shi hmm. wa in ta kuciwa dalik in to kun ku ta kasance koma bayan alkhairi ba hmm. fa sharrun tad'unahu 'ala riqabikum to sharri ne kuke saukewa daga jikin ku kaga an huta kenan ko eh insha Allah الصالحين باب الوصية بالنساء باب yin wasiya da ainihin kyautata wa mata na'am qala Allah ya ce ku yi musu mu'amala da alkhairi shi wannan mu'ashara malamai suna cewa bayan abinda Allah ya wajabta a kanka na ainihin ciyarwa da tufatarwa da kuma da kuma ainihin karantar da addini to akwai abin da ya shafi mu'ashara shine kyakkyawan alaka tsakaninka da iyalanka ya zamanto ka shimfiɗa musu kyakkyawan yanayi ka saka musu jiki kada ya zamanto kana mu'amala da su kamar kai sarki ne su fadawanka ne da sauransu an gane wannan ku kuma ya zamanto bayan abin da ya wajaba a kanka sannan kuma ka kyautata mata ta hanyar abin da yake da alaka da musahabi kaga an ce ciyarwa wajibi ne yanzu idan mutum ya gabatar da abinci na wajibi ya kawo shinkafa ya kawo kayan miya da sauransu ai shi kenan ya soke wajibi to amma kuma zai iya zuwa ya je ya siyo masa madara su yogurt su five alive ya je ya siyo wasu kayan daɗi wanda ba wajibi ba ne a kan shi irin wannan shine mu'ashara an gane to irin wannan yana ƙara danƙon zumunci tsakaninka da matarka bayan abin da Allah ya wajabta maka sai kuma ya zamanto kana kyautata musu abin da Allah bai wajabta ba kamar ita ma mace bayan abin da Allah ya ɗaura a kanta na yi maka biyayya ya zamanto kuma tana aikata wani abu wanda ba dole ba ne tana yi ne domin ta ƙara janyo hankalinka zuwa ga soyayya a gare ta an gane ku to Allah ta'ala ya kwadaitar da mu maza cewa wa hunna bil ma'ruf ku yi musu mu'amala ku yi musu mu'ashara kamar yadda shari'a ya tsara na'am wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i law haraftum ba za ku taba samun iko ku yi adalci tsakanin mata ba ko da kun yi kwadayin haka a ce ku yi kwaɗayin cewa lalle kuna so ku yi adalci tsakanin mata ba za ku taɓa iyawa ba fala tamilu kullal maili amma kuma duk da haka kada ku karkata kowane irin karkata zuwa ga zuwa ga ɗaya daga cikinsu. su hmm, fa tazaru hatal mu'allaqa sai ku bar ɗayan kamar wacce aka rataya a sama sai ku bar ɗaya kamar wacce ba ta da amfani hmm, wa in tuslihu wa amma in kuka gyara ayyukanku wajen mu'amala da matayenku kuka gyara mu'amala da yanku kuka yi adalci tsakanin ku gwargwadon iyawa wa tattaku kuka kiyaye dokokin Allah wajen mu'amala da su inna Allah kana ghafurur to lallai Allah ya kasance mai gafara mai rahama wannan aya wato yana karantar da mu cewa duk kokarin da mutum zai yi yayi adalci ga iyalansa ainihin da zuciya ba zai iya ba ba za ka iya adalci tsakanin iyalanka da zuciya ba dole zai zama to a cikin iyalanka ka fi son wata fiye da wata an gani shi zuciya wani abu ne wanda yake Allah subhanahu wata'ala ya riga ya tsara shi akan haka in kana da mata hudu dole zai zama to a cikin zuciyarka ka fi son wacce fiye da wacce wannan wani abu ne wanda babu dama mutum ya iya gudun shi to amma abin da ya shafi aiki wajen abin da ya shafi cefa ne za ka iya yin adalci in ka ba wacce kudin cefa ne wato dubu biyar ita ma wacce ka bata dubu biyar an gane ku duk abin da ka yi ma wacce na alkairi ita ma ka yi ma wannan abu ne wanda za ka iya wato za ka iya adalci na zagiri amma ba za ka iya adalci na baɗini ba an gane wannan saboda haka idan malami idan mutum yana da mata da yawa to ya tabbatar ya musu adalci na zahiri wanda matayen kada su kalle shi a matsayin azalimi amma abin da ya shafi soyayya na zuciya wanda mutum baya iyawa bai iya ainihin adalci a kansa mutum ya yi iya kokari wajen boyewa kada mutum ya fito da abin karara ya nuna wa mata fa ni fa ga wacce nake so kawai in za ku iya zama da ni ku zauna da ni wacce ce na fi so gaba daya sai dai ku yi haƙuri kaga farko dai ya ja mata matsala sannan ya ja ma kanshi matsala a kanshi an gane wannan ko to gila wani ya ce to ah, an ce ba za ku iya yin adalci tsakanin mata ba ga kuma wata aya ta nuna ana iya yin adalci fanke hu ma tsabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba ha fa Allah ta alla ta'dilu fa wahida aw ma malakat aymanukum zalika adna ta ta'ulu fanki huma tsabalakum mina nisa ku auri abin da ya muku daɗi daga cikin matayi masna ku auri biyu biyu wasu las ku auri uku ko ku auri hudu amma in kuna jin tsoro ba za ku yi adalci ba to ku auri mace ɗaya amma kuna ganin za ku yin adalci ba ku auri biyun ko uku ko hudu an ba ku damar yin haka kaga da wannan kenan ashe mutum na iya auren mata hudu kuma ya adalci shi kuma wancan ayar sai nuna walan tastadi'u an ta'dilu bayanan nisa ba za ku taɓa samun daman yin adalci tsakanin mataye ba an gane wannan adalcin daban wancan daban wancan in kun ji tsoro ba za ku iya yin adalci ba wajen ciyarwa da wajen tufatarwa da wajen ainihin kwanciya da abin da ya kama da wannan toko ku auri mace ɗaya shi wannan da aka ce ba za ku iya ba na zuciya ne soyayya na zuciya abu ne wanda ba za ka iya ba kawai sai dai mutum ya yi gwargwanon abin da yake ba la kallifin lahu nafsan illa wuta. an gano wannan ko saboda haka wannan shi ne na wa ana abi haka ce kai walan tasdiu an ta'dilu bainan nisa walau harastum ko ba za ku taba samun daman yin adalci tsakanin mata ba ko da kun yi kwaɗayin yin haka fala kara mai hmm. ku karkata zuwa ga ɗayansu kowane irin karkata ku bar sauran matan fata zaru hakan mu'allaka sai ku bar ɗaya matar ko sauran mataye kamar wanda aka ya a sama ku yi musu adalci ka ku yi haka wa in tuslihu idan kun gyara aikin ku ya zama to kun musu adalci na ainihin zagiri wa tattaku kuka kiyaye dokokin Allah wajen mu'amala da su to lallai Allah ya kasance mai gafara mai rahama ga abin da kuka gaza daga gare shi na'am na'am wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah Allah ya ƙara musu yadda ya ce Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku yi wa mata wasiya na alkhairi domin lalle mata an halice su ne daga hmm, ala. kuma lalle mafi karkacewa abin da ke cikin haƙarƙari saman haƙarƙarin da ya fi karkacewa shine saman haƙarƙarin hmm. to a nan aka halicci mata inda haka tuqimuhu kasarta idan kace zaka miƙar da wannan haƙarƙari din na sama hmm. wanda yafi kowanne karkacewa kace zaka miƙar da shi sai ka karya shi inda haka lam a awaj idan ko kace bari in bashi kare karkace in na taba shi zai iya karkacewa bari in bashi, to ba zai gushe ba a karkace to a ce idan mutum yana mu'amala da mata ya ringa yi yana cizawa yana hurawa an gane yana yi yana dan gyarawa kadan kadan ya ciza ya hura ya ciza ya hura har a cimma buri kada ya zo ya gama tana kuskure ya kyale ta haka nan ya ce ai an ce su karkatattu ne tun da karkatattu ne bari in basu yadda suke to idan ka basu za su kara karkacewa su wuce yadda suke amma idan ya zamanto kana yi kana ɗan gyarawa idan al'amarin zai lalace sai ka ɗan dakata kana ɗan gyarawa idan al'amarin zai lalace ka ɗan dakata har ya zamanto an cimma mafi yawan gyara ta kaga nan wajen za ka samu nasara kenan ba a ce mutum ya auri mace ya bata haka nan ba in ka aura duk inda ga kuskure ka yi iya ƙoƙari wajen gyaran wannan kuskure an gani kar mutum ya gama ta ba ta sallah ya ce an ce karkatacce ya ce ita ya gama ce tana fita ba hijabi ko tana fita unguwa ba izininsa ya ce eh, dama an ce mata karkatattu ne kenan ba laifi ba ne ba matsala ba ne don ta fita unguwa ba hijabi ba matsala ba ne don ta fita unguwa ba izinina dama manzan Allah ya riga ya gaya mana ya ce biya hakuri da dabi'unsu dama ya ce mu yi hakuri da irin wayannan abubuwa wanda suke wajibi a'a irin wayannan abubuwa da suke wajibi ya zama to wajibi a gyara musu shi akan irin wayannan abubuwa ma in ba su gyara ba ana iya raba aure ina ba san gano wannan hmm. to kun ga dai yanda manzon Allah ya nuna mana wato kada mu dauki mata kamar yanda muke mu dauki mata cewa suna da rauni kuma mu mazaje mu ne Allah ta'ala ya daura mu zamanto masu miƙar da su daga karkata amma kuma wannan ba yana nuna cewa dukkan maza wannan ba yana nuna dukkan maza kuma sun fi dukkan mata shari'a ba akwai namijin ma da ya fi wata mace karkacewa za ga ga mace ce amma kuma ita ce ma take sai ta mijinta an gani? kenan wannan magana ba mutlaki bane muqayyad ne an gane akwai mata wanda sun fi mazajen su miƙewa kan hanya amma nan ana magana ne jaryar alal galib mafi yawan maza su ne suke saita mata amma ana samun mata wanda su ne kuma suke sa mazajensu a gaba su tsara abin su shirya da su zuwa ga hanya madaidaici Allahu a'alam na'am na'am fattausu bin nisa saboda ku yi wasiya ga mata wasiya na alkhairi hmm, bukhari da muslim a cikin ruwaya a cikin bukhari da muslim ita mace kamar haƙarƙari ce hmm, in aqamta haka sautaha idan ka ce za ka miƙar da ita sambal za ka karya ka hmm, wa in istamta'ata biha istamta'ata biha wa fiha iwaj idan ka ji dadi da ita ka san ka ji daɗi da ita ne fa amma duk da haka akwai karkata a gani hmm. wato kana jin daɗi da matarka ne alhali tana cikin halin karkata hmm. ba wai ta gama miƙewa kan hanya bane ba ka san da wannan hmm. a cikin wata ruwaya ta musulun. lallai min mace an halice ta daga haƙarƙari ɗari ala ba za ka taɓa miƙe maka akan hanya ba wato ba za ka taɓa samun Dari bisa ɗarin abin da kake so wajen mace ba idan ka auri mace ka samu mafi yawan abin da kake so sai ka yi haƙuri kai ta ƙoƙari kana gyara sauran a hankali a hankali har Allah ta'ala ya sa a cimma buri hmm. idan ka ji daɗi da ita hmm. to ka ji daɗi da ita ne ba kawai amma ba tare da ita akwai karkacewa hmm. wa inda aka tuqimuha kasartaha idan ka tafi za ka miƙar da ita ka ga matarka tana da matsala sai kana so ta gyara ɗari bisa ɗari to za ka balla ta to mene ne wa shi ne saki in ka ce za ka gyara ta ɗari bisa ɗari za ku rabu قوله وعوج يكون فتح العين والواو الحمد الخامسة الإباضية آه، بسم الله الرحمن الرحيم نبيا آه. ستين نبيوني نعم وقد دخل مذهب الإباضية إلى إفريقيا حقيقة مذهب الإباضية ya shiga cikin ƙasar afirka القرن الثاني وانتشر بين البربر wannan akida na ibadiya ya yatsu tsakanin barabira hmm, intisharan nari fil hashim irin yaduwan wuta a cikin yayi hmm. irin yaduwan wuta a cikin me yayi kenan wannan akida na ibadiya ya yatsu sosai a kasar Afirka musamman a cikin kasashen barabira irin su irin su kasashen irin su Libya da sauransu hmm. hatta asbaha mazhabuhum rasmi har ya zamanto shine mazhaban su wanda hukuma ta yarda da shi in ka je garuruwan waɗannan barabira za ga cewa in ka ga wani malami ko ka ga wani masallaci ana sallah za ga masallacin waɗannan mutane masallacin mutane ne yan ibadiyya su ma ibadiyyan nan wasu nau'i ne daga cikin khawarij an gane ko wasu nau'i ne daga cikin khawarij kamar yadda muka faɗa a can baya kuma yan khawarij ne masu sauƙin ra'ayi ba su da zafi kamar sauran 'yan kawari wannan shine dalilin da ya sa har kaga mazhabin ya samu amsuwa cikin jama'a su sauran 'yan kawari irin su azarika su din nan suna da tsananin zafi har ma mutane suna su mutane suna kyamansu to wa'annan da suka ga cewa sauran 'yan kawari sun yi zafi suna zubar da jinin mutane kullum cikin yaki sai suka ɗan sassauta ra'ayinsu an gane sai zamanto sun kusanci ahalin sunna an ce su ne mafi kusancin ƙungiya zuwa ga ahalin sunna wal jama'a su 'yan ibadiyya hatta wajen fiɗiwu akwai masa'il da yawa na fiɗiwu na mazabin ibadiyya wanda ya yi daidai da ainihin matsala na fiɗiwu a wajen ahalin sunna wal jama'a na'am na'am wa qad hakama al-ibadiyyun fi shimal afriqiya Hakika ɗan ibadiyya sun yi hukunci sun yi mulki hmm. a can a can arewacin Afirka hmm. hukuman muttasilan mustaqilla wato mulki wanda yake sade wanda yake mai saduwa mai cin gashin kansa hmm. wato mulki ne wanda yake sun dade suna yi kuma mai cin gashin kanshi babu wani mai sa musu baki a cikin mulkinsu. su istamarra zuha a mi'atin wa talatin sana kusan wannan mulki ya ci gaba kusan shekara 300 da 'yan kai shekara 330 da 'yan kai eh? sun wajen shekara 330 ko? a shekara 130 da 'yan kai suna mulki haka sun daɗe sosai hatta a zalahun alfatimiyun har 'yan shi'a fatimiyya suka kusar da su hmm. Hmm. saboda 'yan shi'a fatimiyya mutane ne wanda sun fi kowa iya munafinci sun fi kowa iya taƙiya suna iya zama cikinku su ta ƙulle-ƙulle su ta ƙulle-ƙulle ba za ku san suna nan ba sai sun gama shiryawa rana ɗaya kawai za ku mutane ɗaruruwa sun fito a ina ka samu waɗannan mutanen kuma to sun sun gina mazhabarsu ne galiba akan sirri duk mutumin da ya shiga cikin mazhabarsu suna gaya mai cewa ya rike sirri kada ya kuskure ya gaya wa kowa to haka za su yi ta tara mutane su ta tara mutane sai sun yi yawa rana ɗaya sai su fito in suka fito za ga ashe suna da yawa haka za su kashe mutane bayan sun kashe mutane su cifar da gwamnati da hau gwamnatin to haka suke yi an gane ku shi ya sanya irin wayannan yan shiya din ba a ganowa ma suna nan sai in Allah ta'ala ya tona musu asiri an gani ko malamai sun yi ittifaki a cikin nau'i nau'i na shi'a na duniya babu shi'an da suka fi yan fatimiyya haɗari su ne ake kira shi'a ismailiyya albabiniyya alkaramida al'imamiyya wa'annan shi'a sun fi kowane shi'a haɗari. in ka ji ƙasa irin su pakistan irin su india irin su bangladesh irin su indonesia za ka ga irin wannan shi'a din sun bambanta da sauran 'yan shi'a sannan kuma tunaninsu ya bambanta da tunanin 'yan shi'a sauran su su 'yan shi'a fadimiyya haɗarin ya kan inta har ma da wannan makircin nasu da irin wannan taƙiyya nasu mai tsanani wato sun yi mulki shekaru masu yawa kusan zan ce a cikin nau'i nau'i na wanda suka yi mulki a duniya babu wanda suka yi mulki kamar su akwai akwai sanda suka yi mulki shekara fiye da ainihin ɗari biyar da wani abu suna mulki kawai kuma an kasa kifar da su saboda sun kware wajen nifa na'am har ya zamanto wato wa'annan mutane 'yan shi'a a 'yan ibadiyya wato sun daɗe suna mulki har sun kai shekara 130 da 'yan kai daga baya sai wa'annan 'yan fadiliya suka cifar da su وقد كان الإباضيون يسمون أنفسهم جماعة المسلمين حقيقة أن إباضية suna kiran kansu da suna jama'atul muslimin sunan su kenan hmm, aw da'awa ko suna kiran kansu da suna ahlud da'awa hmm, aw ahlul istiqama ko ahlul istiqama hmm. an gani suna ganin cewa su ne kawai akan hanya sauran mutane gaba ɗaya batattu ne qabala an yi yusammu bil ibadiyya kafin a kira su da suna al ibadiyya hmm, kama yadkhulu ibn khalqun kamar yadda ibn khalqun hmm. yake ambato wa huwa wahid min ulama'ihim fi ahad kutubihi shi wannan bawon Allah ibn khalqun yana shi ɗaya daga cikin malaman su ne a cikin ɗaya daga cikin littattafansa ya yi irin wannan bayani din wal ibadiyyatu yabdabuna kathiran wato in ibadiyya hmm. suna yin fushi da yawa in suka ji wani yana danganta zuwa ga kawarij ba sa jin daɗi in ka ce yan ibadiyya yan kawarij ne ba sa jin daɗi hmm. su sun fi so ka ce su ma wata mazhaba ce daga cikin mazhabobi na fikihu kamar mazhaban abu hanifa da mazhaban malik da mazhaban shafi'i da mazhaban ahmad sai mazhaban ibadiyya hmm. su suna son haka a ce akwai mazhabobi guda biyar sai ka ambaci waɗannan mazhabobi guda hudu sannan sai ka ambaci yan ibadiyya amma in ka ce musu khawarij hankalin yana tashi kwarai da gaske an gane ku suna yin fushi sosai a lokacin da aka kira su ko aka danganta su zuwa ga gidan khawarij amma fa yan khawarijin ne ba kawai sun ɗan sassauta ra'ayinsu ne wajen abin da ya shafi wato gaggawan kai hari ga mutane da kuma abin da ya shafi zubar da jinin mutane sun ɗan takaita wajen gaggawan kai hari kuma su ɗin nan sun ɗan sassauta suna iya mu'amala da sauran mutanen da suka saba musu har ma a samu auratayya tsakaninsu sai ga ɗan ibadiyya ya ba da fiye da ahalu suna ya aura an gane kuma in za a ba shi auren ya ta ahalin suna zai aura duk dai suna so su nuna wa mutane su ma kamar ahalu suna ne kawai fahimta ne kawai ya bambanta su ba 'yan kawari ba ne amma ba suna kafirta mutum in ya saba ma Allah sannan kuma suna da fahimta na yin kuruji ga hukam a gane ku irin yadda kawari suke da fahimta na yin kuruji ga hukam sannan kuma suna suka Usman bin Affan suna sukan aliyu bin abi talib kamar yadda yan kawari suke yi asalin yan kawari irin su yan azarika da sauransu suna kafirta aliyu suna kafirta usman bin affan radiyallahu an to su ma wayannan duk suna yi an gani sanu ko suna da littafai daban daga littattafan ahli sunna su littafin hadisin su ba wai bukari da muslim da firmuzi da waye da waye bane an gani to galiban yanzu in kana so ka same su ka je ƙasa irin Oman in ka je Oman wato aƙida addini wanda shine addini rasmi wanda hukuma ta yarda da shi su ne ɗan ibadiyya galiban kuma wayannan ɗan ibadiyya suna da kuɗi sosai suna ta ƙoƙari yanzu yaya za su yi su yaɗa da'awansu idan suka same ka za su iya baka ko nawa ne za su iya gina maka masallaci su gina maka makaranta su ringa aiko maka da albashi don ka yada musu akidansu kuma hanyar yada akidansu da suke so na farko shine ka fara inkarin bukari da muslim ka ringa kokari kana nuna wayannan sittu haɗin. littattafai ne masu rauni kana nuna aibi na wayannan littattafai to idan kai musu wannan aiki ka gama sai kuma daga baya ƙarshe za su zo da littafinsu suna da wani littafi na hadisi wanda shi suka dogara da shi to za su zo nan gaba su fito da shi to suna nan suna ta ƙoƙarin muƙaddima an gane wannan ko galiban 'yan ƙur'aniyun da kuke gani musamman ka ɗauki irin masussuka kaga masussuka yana yawan zuwa oman ina da yake zuwa can oman yana zuwa wajen yan ibadiyya na yake zuwa za su ba da kuɗi za su ba da komai kaga yana da dangarariyar makaranta yana da kaza yana da kaza kuma yana da kuɗin da zai gudanar da da'awa ba tare da matsala ba an gane in ga babban abin da yake aikatawa wato kiyayya mai tsanani ga bukari da muslim kullum zai kokari ya kawo hadisin bukari ya ce hadisin bukari ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai dauko aya sai ce kaza hadisin ne ya saba ma aya wannan littafi bai ma dace a kira shi littafin hadisi ba ita suka duk kokarin yin mukaddima ne yan ibadiyya suna ta kokarin yaya za su yi su shimfida da hawansu cikin al'umma a yanzu to yanzu suna nan suna ta yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan an gane ko to shine abin da ake magana a nan wajen cewa su ɗin nan suna yin fushi mai tsanani idan an jingina zuwa ga gidan khawarij wa yatabawa'una min kasmiyatin bil khawarij sannan suna yin bara'a in an kira su khawarij su mu ba ruwanmu da wannan akida mu ba ƴan khawarij bane wa yaquluna na'am ibadiyya ka shafi'iyya su suna cewa mu ƴan ibadiyya ne Yadda ka san mazhaban shafi'iyya yanda shafi'awa suke mazhaba mu ma ibadiyya mazhaba ce wal hanafiyya wal malikiyya eh mu kaman hanafiya muke kaman malikiya muke innahum sumu bi hadha al su an kira su da wannan laqabi ibadiyya saboda sun yi watsi da ainihin ƙorashiya, kasan babban hanyar gane kawari shi shine in ka ce masa a su wane ne wato za su wato su wane ne a yau inda inda akwai ƙorashawa, in akwai ƙorashawa misali wane ne zai yi mulki banda su an fahimci magana na in akwai ƙureshawa ga ƙureshawa ga sauran al'umma yanzu in za a naɗa khalifa waye kamata ya zama khalifa kaga za Allah ya ce al'a'imma mamin quraish shugabanni daga qurayshawa ne kaga lokacin da Abubakar radiyallahu an da Umar suka ji labarin cewa ga ga ainihin mutanen Madina Ansar sun taru a Saqifa Banu Sa'ida sun taru a wajen suna so su nada shugaba daga cikinsu kaga ai abubakar da umar sun yi gaggawa sun je wannan waje da suka yi gaggawa suka je wannan waje suka yi ƙoƙarin wayar da kawukan mutanen madina cewa ba daidai ba ne su nada shugaba wanda ya dace ya zama shugaba shine mutumin da ya zo daga cikin ƙurashawa. in dai akwai ƙurashawa, to baya halarta sauran mutane su yi mulki an gane wannan ko in dai nadawa za a yi Shi ne abubakar ya kawo nusus da dalilai wanda ya nuna cewa lallai shawa ya kamata su yi mulki sai dai su ansar su zama to mataimaka to su 'yan kawari su suna ganin ba lallai ba ne wanda zai yi mulki ya zama to kawai in gaba ƙuraishi ana iya ajiye shi gefe guda a zaɓi sauran mutane da mulki? mulki amma wannan hadisi wanda ya zo ya nuna mana cewa ma dama ko kurai shawa ba a yadda wani ya mulki ba hadisai ne wanda mutuwa mutawatirai wanda har ma su ahalu sunna sun sanya shi daga cikin aƙidansu ina ba ta gane wannan har ma ana gane mutum cewa ba ahalu sunna ba ne ko kuma yana da matsala wajen aƙidansa in ya nuna cewa wato ga shawa ga sauran mutane to za a iya naɗa wani abar ƙurayshawa an gani suna kawo hadisin nan inda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa ismahu wa abiu wa in istumira alaikum abdan habashiyan ku ji ku yi biyayya ko da za a naɗa muku shugaba mutumin habasha kaga da wannan ya nuna ko da za a naɗa muku shugaba mutumin habasha ku ji ku yi biyayya a gare shi ashe nan ba sharaɗi ba ne ya zama to ba ƙureshi haka ne to yadda al'amarin ya ce shi wancan hadisin yana nufin bawa wanda ya karɓi mulki da ƙarfi idan ya zama to bawa wanda yake wato ba ba ƙureshi ba ya zo ya yaƙi ainihin mutane ya karɓi mulki da ƙarfi ya zama to sojoji da 'yan sanda da custom da immigration da sauransu sun masa mubaya'a saboda gudun zubar da jini da gudun ainihin kada a samu fauda a cikin daula na musulunci sai a yi masa baya amma in ana maganan a zaɓa ne a matakin farko zaɓe za a yi ga ƙurai shawa ga sauran ajamawa waye za a zaɓa to menene dalilin da ya sa aka yi haka saboda na farko ƙurai shawa sun ka fara karɓar musulunci kafin kowa sannan sun fi daɗewa a musulunci kafin kowa su ɗin nan kuma su shawa yana da wuya ka ji an ce gaba ƙuraishi ya yi ridda saboda sun daɗe a musulunci kuma sun fahimci musulunci fiye da sauran ajamawa mafi yawan mutanen da suka fada cikin bid'a za a galiban ajamawa ne mutumin da ya daɗe a cikin musulunci ya daɗe yana karatu ya goge sosai ya fahimci akida da kyau ba daidai yake da mutumin da yake son addini wanda bai daɗe a cikin musulunci ba to shawa su ne suka daɗe a cikin musulunci tun da manzan Allah ya fara da'awa da su ya fara kuma duk wani gwagwarmaya da su aka yi su ne muhajirun suka taimaka ma annabi aka yi hijira kuma suka ba da ransu aka yi jihadi da abin da ya kama da wannan ta saboda kasancewa sun daɗe a musulunci kuma sun gama fahimtar manufa na musulunci fiye da mutanen da suka musulunta daga baya to shi yasa ake fifita su akan wa'ancan ba wai ana fifita su saboda kawai kabilanci bane ko ko bangaranci ko wani abu da ya kama da wannan ina ba san gane wannan a akwai malamai da ke cewa a cikin tarihi in ana maganar zanadika yana da wuya kaga an samu bakurin shi zindikai galiban ana kama su ne daga cikin adamawa saboda sun shigo musulunci ba su gama riskan musuluncin da kyau ba to sai ya zamanto aka samu wani ya juya da tunaninsu amma shi bakurin shi yana da wuya kaga an ce ga zindiki mai fada da ainihin musulunci bakurin shi Allahu a'alam an gano wannan ku to saboda haka su nan mutane su 'yan ibadiyya su ɗin nan sun lizimta dole ne imam ba dole ba ne imam ya zama to daga cikin babbakurai shawa to daga nan ake kama su to kun ce ku ba 'yan kawarij ba ne ai wannan fahimta ne na 'yan kawarij ai ilki za mu kaunin imam min shi quraishiyyin ai lizimtar da kasancewan imam daga cikin quraishawa hmm. Allah da saka da kai ba rubo manan za ta kewaya kamar yadda aka saba a yanzu mai sabbi a kada mai tambaya ta farko ya ce idan mutum ya sami limamin juma'a yana kutuba zai iya sallar nafila to tambayar da ake cewa idan mutum ya samu limamin juma'a yana kutuba zai iya yin nafila eh zai iya yin nafila amma kada ya tsawaita akwai ruwaya na muslim inda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza jaa ahadukum al-jum'a wal imam yaqdu idza jaa ahadukum al-jum'a wal imam yaqdu fal falyusalli rak'atayn yatajawwaz fihima idan ɗayan ku ya zo masallaci sai ga liman yana hudu ba to ya yi sallah raka a biyu amma ya takaita a cikinsu kada ya tsawaita an gani? kenan a nan waje kaga wannan hadisi ya nuna mana halaccin yin nafila alhali liman yana hudu ba khilafan limali a mazhabin malikiya ba a yin nafila liman na hudu ba an gani? amma wannan hadisi ingantacce ya yi raddi ga wannan fahimta Allahu a'lam wanda ya ce mahaifiyarsa ta fara rashin lafiya kafin ramadan sai ta rasu bayan ramadan ko eh, zai rama mata azumi ba ta samu ta azumi ba to mahaifiyarsa ta yi rashin lafiya kafin ramadan ko sai ya zama to ta rasu tana ta rashin lafiya a cikin ramadan din ma sai ya zama ta rasu bayan ramadan to shin zai rama mata wannan azumin da ta yi ba na ramadan to wannan matsala ne wanda malamai suka yi sabani a kan shi akwai wasu daga cikin ahlul hadis masu ganin cewa idan mutum ya mutu ana bin shi azumi na ramadan dangin shi za su rama mishi suna dogaro da zahirin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi siyamun sama an waliyu duk wanda ya mutu alhali ana bin shi azumi to danginsa waliyansa za su yi azumi a madadinsa suka ce wannan doron wannan hadisi an kawo man wannan man din shar'iyya ce tunda an ce man to ya nuna siga ne na umum duk wanda ya mutu alhali wato alhali ana bin shi azumi to waliyan shi za su yi azumi a madadin shi ko kuma a ɗauki wannan man din a matsayin motsula allazi mata wa alaihi siyamun sama an waliyuhu shi ma diddai sawa'u mun dauke shi shardiya ne ko mun dauke shi mausula diddai yana magana kan umumi ne suka ce da wannan ya nuna kowane irin azumi ne sawa'un azumin ramadan ne ko ba azumin ramadan ba in ana bin mutum sai ya rasu bai yi ba amma imamu ahmad bin hanbal shi yana da fahimtar cewa idan mutum ya mutu ana bin shi azumin ramadan ba zai yiwu a ce danginsa su yi azumi a madadin shi ba saboda azumin ramadan fardu ayin ne shi fardu ayin ne kamar sallah yadda ka san idan mutum ya mutu ana bin shi sallah bai yi ba ba zai yiwu ka ce dangin shi su mai sallah ba wakanan in ana bin mutum ya mutu ana bin shi azumi ba zai yiwu ka ce danginsa su yi mashi azumi ba saboda azumi fardu ayin ne wani baya dauke ma wani an gano wannan ko imam amur ya ce wannan hadisi makaraduhu makaradul umum wa ma'anahu ma'anar khusus wato zahirin shi kamar yana nuna kowane irin azumi amma ma'anan shi ma'ana ne na khusus nan yana magana kan azumin alwashi ne saki idan mutum ya mutu ana bin shi azumi na alwashi sau ko ta ruwaya man mata wa alaihi mu nazirin samu an waliyu duk wanda ya mutu alhali ana bin shi azumin alwashi to danginsa su yi mashi azumi to imam ahmad dai ya tattauna matsalan ya yi kokari ya kawo hadisan da ke magana kan matsala din sai ya rinjayar da cewa ana nufin azumin alwashi ne shi azumin ramadan ana bin mutum sai dai a ciyar a madadinsa an gane duk ranar da in ana bin mutum azumin kwana goma sai a ciyar kwana goma kamar misali mutum bai da lafiya ya kasa yin azumi ai irin azumin irin rashin lafiyar da mutum ba zai iya yin azumi ba kaga zai dinga ciyarwa ne ai to shi ma za a ciyar ne a madadinsa Allahu a'lam almuhim dai wannan hadisi yana magana kan alwashi ne ba a yin azumin Ramadan ga wani eh to lokaci yayi eh sannan da Allah muna ba da waje akwai.